alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin 'yar cikin gida kamar da yadda kuka sani shiri ne wanda yake gayyato muku 'yan jarida da masu alaka da aikin jarida inda kuma idan ba manta ba a makon da ya gabata mun kasance da malam na idris malikawa garu na gidan rediyo kano wanda a wannan rana ma kuma ya sake kasancewa da mu a cikin shirin zamu dora da ka inda muka tsaya to mallar wani sai a yi salama ga masu to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu so alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, a makon da ya gabata an yi mana bayanai ɗaya bayan ɗaya inda kuma a yau mun sake dawowa domin mu dora so a aikin jarida tun daga lokacin da ka fara har kawo yanzu su ne ne iyayen gidanka wanda kake kallo a matsayin madubi to idan aka yi maganar aikin jarida kuma mutum ya kalli wasu mutane ce su ne madubi ko abun kwaikwayon yadda suka gudanar da aikinsa shi mai kwaikwayo a jihar kano suna da yawa in fara da babanmu alhaji alilu ahmad getso wanda ya shugabanci gidan rediyo na tarayyar najeriya duk wanda ya taso yana bibiyar yadda ya gwagwarmayarsa ta aiki dole ya kokarin ya ga cewa ya zai kwazo shi ma ya tsara gaskiya ya kamanta irin kwaram ne da yi da muka zo aka ɗauke mu aiki waɗanda muka fi alaka da su a baya-baya tun da su a lokacin sun mana nisa amma muna bibiya al'amuran su akwai marigayi alhaji isani mohammed usman wanda ya shugabanci gidan rediyon kano har biyu kuma ya shugabanci ƙungiyar kwallon kafa ta kano pilas har biyu wanda na yi aiki da shi kama daga gidan rediyon da kuma ita kanta kungiyar kwallon kafan ta kano pilas wanda har zuwa yanzu nake jami'in hulɗa da jama'a na ita wannan kungiya akwai marigayi sila magaji beli wanda idan kana magana fassara a rediyo kano aka ce marigayi sila magaji beli da kuma yadda yake gabatar da shirye-shirye lokacin da pillars ko kuma siraka roba tsofaffin kungiyoyi na da suka yi a filin wasa na sabon gari in yana abin da ake cewa commentary na gabatar da yadda wasannin yake ina jin ba na iya sauraro wani abu fiye da wannan lokacin a lokacin ma ban fara shiga filin wasa ko aikin jarida bari in kalli yadda al'amarin yake mm. akwai mutane irin su alhaji garba bello kan karofi akwai hajiya sa'a ibrahim wadda yanzu haka tana gidan talabijin na abubakar rimi mm. a matsayin shugabar gidan akwai hajja amina hadin wadda har yanzu ta yi ritaya amma tana ci gaba da bada gudunmawa a gidan rediyon kano suna daga cikin waɗanda a lokacin idan na ji suna gabatar da labarai sai rika tsayawa ina saurara cewa akwai ran da ni ma zan zo a kasance ina irin wannan aikin akwai marigayi ibrahim ahmad sanyawa akwai mutane da dama waɗanda suke babu shakka fitila ce kuma jigo ne na ka kalli cewa sun ba da wata gudunmawa a kafafen yada labarai ya za ka yi ƙoƙari kai koyi da irin kwaramnin da suka yi akwai abokina wanda yake zan iya cewa har yanzu yana ci gaba da irin wannan gwagwarmayar ta yada harkokin labarai yanzu haka yana gidan rediyo na tarayya na abuja a sashen turanci yana gabatar da network nura muhammad mutane da yawa da in suna yi zaka tsaya ka saurare su ga zaka koyi wani abun kuma kai kokari kai ma kaga kayi kamar akwai su kwamar aminu sa'adu beli allah ya bashi lafiya tsohon dan jarida ne akwai su aliyu getso duk ina tsaya ina lissafa waɗanda nake ganin abin kwaikwayo amma dai ba shakka abu ne na jin daɗi ka ga mutum yana abin kirki kai kokari ka ce sai ka kwaikwayi irin salo da tsarin abin da yake suna da dama amma dai waɗannan kaɗan daga ciki ne nake gaya miki a halin yanzu hmm. to wana kira zan ce za ka yi ga su 'yan jarida musamman na wannan lokaci waɗanda ba su daɗe dai da fara gudanar da aikin ba wajen ganin sun tsaya sun yi abin da ya kamata to idan aka ce kira ko roƙo ko shawara kusan da hanyar su ɗaya mm. idan kullum na haɗu da ƙanne ko abokan aiki na jarida kullum abin da nake ga musu abubuwa biyu ne zuwa uku na farko dai su ƙara haƙuri domin duk wanda bai haƙuri a aikin jarida ba to ba zai cimma abin da yake so cimma ba kuma jarida kaɗai ba a harkokin rayuwa gaba ɗaya yana buƙatar haƙuri da juriya saboda idan baka haƙura ba za ka ga abu ne da yake fi ƙarfinka ko ka fi ƙarfinsa yake nema izo ya fi ƙarfinka saboda kai shi a waɗanda a su gani ke kawai an ba su jarida kamar an ba su bindiga ne saboda kawai gani suke ai su za a saurara su suke da iko mutum ya zo taro dala ku bani guri in wuce ai ne wa ne a wasu lokutan ni har bana son in je guri ma wani buɗe baki ce malika a na fi son abin da ya kai ni tukunna in zauna in nutsu in aikata abin sannan in ne nasara na dawo bayan na aiwatar da labaran ko rahoton an ji a ce ah, shi malika ya zo gurin nan akai abin amma abin ta kai ci zaka ga hoye dan jarida buri yake idan an gama taro ya koma gefe jira yake a ce zo za a yi sallama da shi a shi wani mutum ne na musamman to ai hakuri mm. sannan akan hankali sai an zo gurin da kana zaune za a to neman ka za a zo kai za a zo neman. na biyu akwai bukatar yadda zamani ya sauya duk wanda yake aikin jarida zai kokari ya tafi da zamani dole ya tashi tsaye yana neman ilimi da kuma kwarewa akan harkokin aikin jarida saboda idan baka yi da gaske ba kullum sai ka bada labarin kanzan kurege yadda kafafan yada labaran suka yawa idan kana ba da labarin kudu sai ka ji sannan an an wuce kudu an yi gabas dole sai ka zama kana tafiya da zamani in gari waye bari in saurara yau me ya faru a rediyo kano me ya faru a arewa me ya faru a freedom me ya faru a express mai matashiya ta fito da shi ina aka dosa in ba haka ba sai ka labarin da zaka dora ana sa shi ma sai wani ce ka ji wani an ma wuce wannan shafin yanzu yake gaya mana wani a dole sai ka yi kokari ka tafi da zamani an fada tunani an bada da kwakwalwa an yi bincike na uku a kokari a faɗaɗa hannu idan babu abokan mu'amala to ba za a iya cimma abin da ake sa a aikin jarida ba wato kwantar ya zama wajibi duk wanda zai aikin jarida ya zama ya da tunaninsa idan yanzu misali kamar yadda nake hira da ke ina gaya miki cewa gobe yanzu ina abuja watakila wani abu ne zai kai ni na aiki in na sauka abuja watakila wanda zan gani ba zan iya ba sai na fara tunani waye abokina wa zai zama min tsani wa zai zama min jigo daga abuja na gama abin da nake gaba zan yi ana gasar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta ƙasa asaba delta zan wuce can asaba inda ake gasar shiga zan watakila da tsakar dare amma dai dole kasar da zan shiga ina da masaniya ko jami'in hulɗa da jama'a na kwamitin gudanar da gasar ko wakili daga ma'aikatar wasanni ta tarayya ko wakili daga ma'aikatar wasanni ta jihar delta ya zama da dai wajibi ina da wani wanda zai bani tsani to na zo an fara wasannin nan ina aka kwana ina aka tashi ina za a ɗora ni ma kuma dama ina bibiya zai zama na dole akwai girmamawa da sadaukarwa wani lokacin jagoran mu harkokin wasanni ala dr ibrahim galadima shugaban hukumar wasanni a jihar kano yakan zama mana fitila mu dubi sai mu kalla sama da shekara hamsin mutum na yana bada gudunma amma bai gajiya ba kuma bai haƙura ba kuma yana da haƙurin tafiya da ɗansa da ƙanansa da jikansa saboda haka dole sai an faɗaɗa wannan tunanin na sanin jama'a to me yasa suna yanzu suke lalaci daga su shugabannin gidajen ne ba sa ƙara ba su ƙwarin gwiwa ko kuma a ringa sa su suna yin aikin wani sai ka ga zo kawai in ya zo ma baya wani aiki sai zauna sai kallon waya sai kallon waya ba eh, da talabijin akwai a mm, gurin aiki tabbas to babban matsalar shine muna da gaggawa kawai abin da muke so sunan muke so mu je kuma ba a yan wannan wane ne kuma akwai ta kalma da malam bahaushe yake faɗa in ka ji wane ba banza ba a aikin jarida mun haɗu da kwaramya daban-daban a wannan aikin da nike na in tafi filin wasanni an tare ni an mun fashi an kwacin waya an kwacin agogo an kwacen dukiya amma da alhamdulillah ana raye ba a fasa kwaramniyar ba ana yi a kwaran da mun dawo daga gusau da gari mun gada zuwa kano ƙarfe ɗaya na dare muna tsayancewa cewa an tara hanya mun kasa shigo kano a kwarar na daga kaduna da kwarar dan gora zuwa gwarmai zuwa daga tsalle allah ji kan sani muhammad usman yana tare da shi yana manajan darakta na na gidan rediyo wata wani taron kara juna sani muka ji akan harkokin wasanni da tsohon manajan daraktan kanub da hukumar kula da raya birane ta jihar kano injiniya isaku muktar kura muna ji muna gani karfe tara zuwa goma na dare aka kwantar da mu a titi aka kwace dukiyar mu a kwace mu da harkoki ne na kalubalen aiki na bar garin nan na tafi zan shiga bayelsa akwai gurin da an tare mini da shugabana mm-hmm. alatukur baban gida lokacin na shugabanta kungiyar kwallon kafa ta kano filas kawai yan naija Delta ko kuma wasu mutane kawai sun tare mu an ce sai mun biya kuɗin hanya to duk irin waɗannan kalubalen na rayuwa ba wanda ba gani ba an sha tiya gas ido yayi kwalla an yi kuka an yi rarrafe a wani gurin amma ba za ka zo ka ga mutum haka ba kawai wanda da ya shigo ya ganka kawai ka sa riga ko ka sa hula sai ce ni ma waccan kujerar da wane yake ita nake so in kai to in ka ji wani ba ban zama aka yi hakuri aka tafi hankali ko ba zai wuce arzikinsa ba amma dai ina ba matasan yan jaridu masu tasowa yanzu shawara a ƙara hakuri a ƙara juriya a ƙara sadaukar da kai a kuma zauna da mutane lafiya zama da mutane lafiya babu abin da ba haifarwa babu irin ci gaba da ba ka samu ba a rayuwa kuma kar ka yarda ka yi amfani da jarida ka ɓata wani in ka yi sai an maka Allah ne ya faɗa cewa inda ka ci duk abin da ka yi shi za ka girba in ka yi alkhairi za ka samu alkhairi in ka yi akasin haka za ka samu akasin haka to in jaridu na yanzu matasa masu tasowa ai hakuri ba sai an hau mota ba ba sai an gina gida da rana tsaka ba ba sai mutum ya auri faran mace ba ba sai ya auri mai kuɗi ba ba sai ya ji daɗi ba ba sai na fasa kwai da shayi da madara ba ai hakuri da diyan da rayuwa ta zo za a cin mata insha Allah in dai da rai to akwai rabo to masu kallon mu za mu takaita a nan za mu je mu karbi sakon talla idan mun da shirin zai dora. Albashirin ku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauki a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo. Sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye ma'aikatan mu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan kayan aiki na zamani tare da aiki da kwarewa. Sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauki domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma. To ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauƙi ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na amincin rediyo. muna muku barka da zuwa sashin tallace-tallace na tashar aminci rediyo tsarukanmu kamar yadda aka saba tsarika ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin eh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu Kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwabar riba. Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishinmu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. masu kallon mu barkamu da dawa duk dai ka riga ka faɗa <laughs> to ba za dai a rasa wasu dai kalubalen dai da aka samu baya ga wanda ka faɗa a baya to tun daga lokacin da ka fara har kawo yanzu waɗanne irin ƙalubale aka samu to ƙalubale yana da yawa a harkar aikin jarida domin ba zai yiwu a ce za a yi taro na awa biyu ko na awa uku amma so ake ka zo ka zauna a gurin aikinka ka tace taron nan cikin awa uku da aka yi so ake ka isar da sako cikin minti ɗaya ko minti biyu kar ya wuce minti uku rahoto ake so ka haɗa kuma so ake duk bayanan da za ka yi su tabbatar sun shafi duk wannan abubuwan da aka gabata a taron shugaban kasa ya yi jawabi minista ya yi jawabi gwamna ya yi jawabi kowa ya tafi gidansa fa ya kwanta amma kai zuwa za ka zauna ka fara tunanin da shugaban kasa ya faɗa a cikin minti talatin ya zan bashi sakan ashirin da gwamna ya faɗa a cikin awa ɗaya ya zan bashi sakan goma hmm. da mai martaba sarki ya faɗa ya zan bashi sakan sha biyar abin da mutanen gari da aka yi wa aikin ko aka yi taron dan su ya zan ba su sakan talatin in kukulla in zama na fitar da minti biyu da rabi ko minti uku kuma duk wanda ya je gida ya zauna zai ce ha ah, abin da aka yi a gurin nan awa uku ya malika ya zauna ko kuma ya malama ta zauna ko ya ahmad ko ya ibrahim ya zauna ya mai da shi minti biyu gashi duk abin da suka faɗa to wannan babban kalubale ne wani zubin kwakwalwa ta kan buga ka fara tunanin ma ina zan kamo kan zance baka san da me zan buɗe labarin ina zan fara sai ka zo kanus wani zuma sai ka sha ruwa wani zuma sai ka sha lemo wani zuma sai ka yi bacci ka tashi wani kalubalen ma sai ka shiga ban daki da biro muke shiga da takarda ab saboda ba inda aka fi tunani irin a ban daki kana ban daki zaka fara tunani ai ko kaza ne kyakkyakkyar sai ka rubuta shi da biro shine zai zame maka dan ba da zaka dora sannan babban kalubale shine babu wanda isan ya aka yi ka kukkulla abin nan yayi mutum yana kwance kawai a gindin ina ko a gindin bishiya kana faɗa mm. idan bai mar daɗi ba in yi gunduma ma a shar wani zagin kawai kaji malika saboda yan gwamnati ne ko ko saboda kawai mm. wani ya yi maka kawai saboda wani nashi ne ba san faɗa sa kuma kai faɗar in ka faɗa fitina zai zama a cikin al'umma kai kuma so ake ka zama jakada na tabbatar da zaman lafiya sannan wani kalubalen za ka fito ba a sanya ka tashi ba an bata ma a unguwa an bata ma a gida kana da matsalar kuɗi ba ka da matsalar kuɗi kana zuwa ofis wata za a ga aikin nan za ka tar da su jingin a ce ɗauki ka fasara ko ɗauki ka karanta kuma wani abin ya shafe ka ko ya shafi al'ummarka ko ya shafi garinka ko ya shafi addininka ko ya shafi al'adarka kana ji kana gani za ka daure a zuciyarka ka danne dan duk wanda yake so zauna lafiya an shiga studio zai labari ko a radio ko a jarida sai ya haƙuri da son zuciyarsa da abin da ya ma daidai da wanda ba daidai domin saƙon ya tafi daidai kai sai ka zama ba ka da wani ƙaiƙayi akan wani saƙo da za kai sannan daɗin daɗa an kawo wani matsayi da yanzu gani ake ma idan ka je aikin jaridar kallon ka ake kawai kamar wani almajiri ne ko wani masinja ne a cikin al'umma saboda yanayi na sada zumunta da ya zo yanzu kafin ka zo kai labarin an riga an sake shi ya tafi duniya ta gani duk da har yanzu akwai waɗanda suka ɗauka mu ba a rediyo ko a talabijin ko a jarida muka gani ba so da an ɗauki jarida da rediyo da talabijin kamar faɗa Allah so da kamar ƙaramin ƙalubale ba ne ba a gun mutum ya ƙoƙari ya kwatanta gaskiya sannan akwai sadda aka tura ni ƙasar masar mm. ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta kano pilas tana buga wasa da alhali ta zo an buga wasa a bello a kaduna an yi ɗaya da ɗaya ana ganin idan filas ta je kasar masar ala kawai an fidda ita a gasar zakaran kasashen afirka a shekara ta 2009 muka sauka a garin nan aka nemi hanyar sadarwar da za a haɗa mu da rediyo kano abin ya gagara a lokacin zan iya tunawa manajan darakta na gidan kuma hanzu shine gali sadiq ya ce to abin da za a yi a saka waya a saka kuɗi a waya ina layin waya na na ce to ba zan iya kira daga can in yi awa biyu ina kwamitin ba ban da kuɗin da sakati ya ce to a sa kati a rediyo a kira ni da layin gidan rediyo sai da ne awa biyu da wayata ina faɗa abin da yake faruwa a filin wasa na alhali saboda ba karamin kalubale na fuskanta ba ba magana in sha ruwa ba magana in tsinke saboda mutane da suke a Kano ni suke saurara su ji me zai faru kuma aka yi sa'a ko aka yi rashin sa'a rana an yi wata iska kusan duk waɗanda suke Kano a gidan talabijin tashoshin talabijin suka ɗauke mutane suka zagaye rediyoyi kawai ci ake ne yake faruwa ya matsayin filas na fuskanci kalubale da yawa wanda awa biyun nan kunne na hajji ne wani lokacin yana wani kuka shi kaɗai a cikinsa amma dai aka aka gama lafiya ba gama lafiya ce fita min da hankali ba bayan an tashi daga wasan filas ta samu nasara a wasan biyu da biyu ta samu tsallaka matakin rukuni duk balaraban da yake a cikin filin biyu mu suka kamar za su cinye mu farko dai gani suke abu ne da ba zai yiwu ba mm. mu zo kasar su abu ne mai wahala amma da cikin iko an da Allah an dawo lafiya mm. akwai kalubale shi ma wanda zan iya tunawa da shi lokacin da filas ta ɗauki ta na farko a shekara ta 2008 a garin ogara a jihar delta mu da kungiyar kwallon kafa ta bayelsa united mutane suna da muka je za a shiga filin mun riga mun shiga 'yan kallon mu nan sama da ɗaruruwa sun bi mu aka ce ba za a shiga fili ba sai mutum ya biya dubu biyar a wani lokacin kana suka rika ɗiba dubu biyar suna biya aka ce amma daina an sa dubu biyar ɗin ban ɗin ce ba za a kalla ba kawai mu yi haƙuri hakan yaran mu wasu za su haura katanga a biyo su da bindiga ana duka amma abin jin daɗin sai sun shiga sun ga me yake faruwa an yi kuma an gama lafiya to duk waɗannan abubuwan na rayuwa kamar yadda na ga maki a baya an mana fashi a hanya an tare mu an kwace mana wayo wani gurin mun je mun yi sallah an bi gurin an yi fitsari ana ganin cewar ai me ma muka zo yi mun je a kusa da muka je Congo da yan wasan mu na Kano Filaros an kwace kayayyakin su guraren da muke sallah zuwa ake a kewaye mu ana ma kallon waɗannan waɗannan al'ummomi ne to dan adam in yi haƙuri ya juriya duk waɗannan masu wuce ne kuma ilimi ne ake samu a rayuwa to baya ga waɗannan ƙalubale da ka zayyano waɗannan kuma irin nasarori aka samu to kamar yadda na faɗa a baya nasarori a aikin nan suna da yawa na farko dai sadda na zo daga mu na shigo kano da wannan aikin na jarida kusan a makaho na na shigo mutane kaɗan na sani amma yau Allah cikin ikonsa kamar yadda na gaya miki mm. ko na rake shaida masu sauraron mu da masu bin masu cikin shirin a ƙananan hukumomin jihar Kano 44 babu wata ƙaramar hukuma a jihar Kano ba zan iya lissafa mutum goma zuwa hamsin da nake mu'amala da su ba a wasu gurin ma dubbanai ne a jihohi 36 da birnin tarayya Abuja da ake da su babu wata jiha da zan shiga ban samu wanda na sani ko za mu mu'amala da shi don ni kullum abin da nake ɗauka dan adam shine jari ba kuɗin ba dan Allah haɗa ka da jama'a haɗa ka da dan adam ka ga min jari wannan ina alfahari da shi kwarai da gaske na nasara da na samu a aikin jarida aikin jarida ya bani dama na yi mu'amala da daraktoci da manyan sakatarori da kwamishinoni da gwamna da gwamnoni a wani gurin ma ministoci ta kai matakin da an taɓa tsayawa da ni da shugaban ƙasa na yi magana da shi a harkar jarida wani abu ne na gaskiya dama ce da alfaharin cewar jarida ta ba da dama na shiga ofisoshi na jakadancin najeriya da dama kusan duk ƙasar da muka je sai mun kai kanmu ofishin jakadancin najeriya cewa ga mun zo daga kano daga najeriya domin mu gudanar da wannan aiki namu kuma su san cewa akwai 'yan kasarsu da suka zo kuma 'yan uwansu kuma su ba mu duk gudunmu da ta kamata na gudanar a jarida ta sa an kai na aikin hajji na sauke farali jarida ta sa a wasu abokan aiki ko 'yan uwa ko masoya sun ban dama na je umara jarida ta sa mun alfarma daban-daban wanda ba zai iya bayyanuwa a ɗan takaitaccen lokaci irin wannan mama duk ba a haƙuri da juriya da sadaukar da kai ba duk ba za a samu waɗannan nasarori da damammaki shi sa nake jan hankalin ƙannena da abokaina da yanzu muke wannan aikin a yi haƙuri a yi juriya a jajirce a kalli Allah a kuma saka tsoron Allah a lokacin aikin babu abin da ba za a samu ba na gaya muke a baya kasashe fiye da guda 22 harkar jarida ce ta kai ni ba da kuɗin da zan ɗauka in biya jirgi in je in kwana a daki mai kyau a otal da a bani abinci mai kyau duk harkar aikin jarida ce ta bani wannan damar a kasashen afirka da dama da kuma wasu kasashen da duniya daban-daban wannan ba karamin abin jin daɗi ba ne ba abin cewar jarida ta yi min rana ko wannan allah ya baka da shi sai kai fatan allah ya baka cikin wannan sitirar ba karamin abin jin daɗi ba ba ba haƙuri ba ba za a kai gurin ba in ba a biyayya ba ba za a kai gurin ba aikin nan ya sa na je gaban mai alfarma sarkin musulmi a fadarsa na yi aiki ba fota uku ba na kasance a fadar mai alfarma sarkin musulmi sanadiyar aikin jarida ga shiga sauran wasu manyan mutane an yi wasu al'amuran na ayyuka wannan ba karamin abin alfahari ba ne ba abin jin daɗi da sai an yi haƙuri an yi juriya sannan za a iya cin wasu al'amuran na rayuwa kuma ba mu san abin da Allah zai gaba ba muna fatan Allah ya mana abin da ya fi na baya haka so kamar in ce wata shawara za ka ba wasu waɗanda suke cikin aikin jama'a waɗanda suke sha'awar su shigo wajen koda sun shigo ɗin sun hmm. tsaya sun yi shi aikin yadda ya kamata yadda ake bukatar ai haƙuri ai jura ai gaskiya kar ka kuskura kai amfani da jarida bari in ci mutuncin mutum Allah ba ta kyau wannan kullum ina gaya mutane damar da Allah ya ba mu ta wannan harshen namu tashin hankali ne ka faɗi alkhairi da shi dai ko kuma kai shiru haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hmm. so da ka yi kokari a kiyaye kar ka ce a yau na fi kowa zaki murya a rediyo ko talabijin in aka kunna rediyo ko talabijin ba ni aka ji ba saboda ina faɗa san raina akwai mu da dama ga su sun haifar da ayyuka na alkhairi har yanzu suna girba alkhairi akwai wadanda yanzu aka nuna maka aka ce sun yi kaza na sharrin shi kuikuyo ne bin me shi yake yi ga abin da suka haifar ba daidai ba ne ba ina ba duk wanda zai shigo shawara ya yi haƙuri ya shigo da kyakkyawan niyyar cewa gudunmawa zai bayar domin ci gaban al'ummarsa domin ci gaban addininsa domin ci gaban yankinsa domin ci gaban rayuwarsa domin taimaka al'umma Tun aka shigo da wannan manufofin ina da yakinin cewar za a samu nasara masu martaba sarakunan mu mutane ne masu bada gudunmawa manyan malaman mu addini mutane ne masu ni na ma mamaki wai mutum ya waye gari ce ayo ba labari a kawai sai an kira shi inda zai dauki muryar wani ko abubuwa ga sanan da yawa suna faruwa al'umma dole mutum ya bude kwakwalwarsa ya bude tunaninsa ya fara sanin in na shigo jarida me zan yi kuma ya kamata yan jarida su fara tunani lokaci ya canza in ka shigo jarida ka shigo da burin bangaren wasanni zan kula da shi bangaren ilimi zan kula da shi bangaren noma bangaren lafiya bangaren babbar rigimar da muke kawai shine inda na hango wani yana a wannan bangaren sai na tafi wannan bangaren kuma watakila ba ni da basira a wannan bangaren yanzu mutum ya zauna kawai bangaren noma zan kula da shi za ka shiga lunguna za ka shiga ƙauyuka za ka shiga kamfanoni za ka shiga gidajen gona ga gidajen kaji kullum kana da abin da za yi da za ka sanar da al'umma labari in ka ɗauki kasuwanci kano garin kasuwanci ne akwai gun ka ɗauki harkokin lafiya kullum a asibiti za ka je akwai haihuwa akwai allurar rigakafi akwai haɗarurruka akwai kula da mata masu juna biyu akwai sauran cututtuka waɗanda sai an tsaya an wa mutane bayani za su san su da kuma yadda za su yi maganin su to duk waɗannan abubuwa ne da sai mu yan jaridu muna ba junan mu shawara muna tunani akwai wanda zai ce ni aikin jarida zan kawai aviation zan kula da kula da jiragen sama in yi tafi filin jirgin sama na malamin kano zai ga mana jirgi yau ya sauka lafiya jirage kaza ne suka tashi fasinjoji kaza ne wasu sun tafi saudiya wasu cikin gida najeriya wasu sun tafi dubai wasu sun tafi egypt duk dan adam yana so ya ji me yau da kullum na rayuwa ke kai za ka iya zama maka ce ni yau abin da kawai zan aikin jarida da zan bare fasa ya aka yi cinikayya kudaden kasashen waje an sai da dala kaza an sai da riyal kaza an sai da pound kaza an sai da sterling kaza an sai da dinar kaza kudaden kasashen duniya daban-daban yadda aka sai da su haka za ka yi ta bayanan yadda al'amura suke wa kana idan muka tsaya muka kalli wannan al'amarin kowa zai bada gudunmawarsa amma mu tsaya tunaninmu a'a ni abin da wane yake hizan a jarida to wataƙila ba ka da basira ko dama ko gogewa a nan ɓangaren ba za ka iya kira ba a yi haƙuri a to a hankali a nemi ilimin abin a zauna da mutane lafiya. saƙona na ƙarshe gidan talabijin na matashiya ya ƙara faɗaɗa tunaninsa ya kara shiga lunguna da sako na jihar kano da sauran arewacin najeriya da duniya baki ɗaya a gano al'amura na rayuwa da suke tafiya kuma ayyuka da ake gudanarwa na faɗakar da mutane da ƙoƙarin fitar da mutane daga halin da suka tsinci kansu musamman yadda ake gudanar da bincike a kan al'amura na rayuwa a ƙara faɗaɗa shi daga ɓangaren harkokin ruwan sha da lafiya na san ana duba ɓangaren tituna na harkokin sufuri a kuma fara duba yadda mutane za a fito da wasu shirye-shirye na nuna matasa su zama masu dogaro da kansu yadda duniya ta sauya yanzu kar mutum ya ce sai na aiki gwamnati sai na shiga kasuwa yadda za a buɗe katon kanti sai na buɗe kanti a samar da shirye-shirye waɗanda za su bijirar da matasanmu tun daga matakin firamare mutum ya fara tunanin yadda zai mai da karo sisi sannan kuma aikin jarida a ɗauke shi a matsayin aiki ne na sadaka tijariya kada wanda ya shigo jarida da burin cin zarafin wani ko da burin sai na yi kuɗi ko da burin sai na fi kowa shahara a'a abinda Allah ya shi za ka yi kowa ya tsaya a matsayinsa Allah sai ya zaunar da mu lafiya ya kuma yi mana shugabanci na gari sannan kuma inda hali a ƙara tunanin yadda za a samar da cibiyoyin ba da ilimi akan harkokin jarida yanzu a kano muna da gidajen rediyo da talabijin sun fi guda talatin amma yanzu idan muka kalli guraren da ake ba da horo akan harkokin aikin jarida za a ga ba su da yawa kuma masu sha'awar su shigo aikin jaridar karuwa suke yi su a fara tunani shugabanninmu da allah ya ba dama tunanin yadda za a rika babban abin takaicin ɗaukan ma'aikatan ake ba a tura su horo ina sani an ɗaukan aiki an tura ni horo ciki da wajen jihar kano kusa da azumi gaba ɗaya a Legas na gama shi a cibiyar koyar da dabarun harkokin jarida ta ƙasa mallakar gwamnatin tarayya amma yanzu wani gawa ya zawa zai a baka rediyon ko a baka talabijin din ko a baka kamara kawai turin je ka mutu amma da ka je ka kwaso ta bata nuna ba in ba isa ba shugaban gidan ca zai ba da ni yi ba ku sallama kai sake shigo min gida ba a taimaki aikin ba ba a taimaki rayuwa kuma Allah ba zai bari ba to a mai da hankali wajen horar da mu akan aiki a ƙara ƙwarewa da gogewa da gudanar da aikin bisa tsari da tarbiyya na aikin jarida shugabanni kuma su riƙe mana afuwa inda muka yi tuntuɓe ai mana afuwa ɗan adam ne mu ba zai yi mutum miliyan ashirin suna saurara ka a ce kwa sai ka kyauta samar ka faɗa abin da yake so ba dole akwai wanda za ka faɗi wata magana ka ji zuciyarsa ta yi kaikai a gobe akwai wani dan uwana ya can ya kalle ni gabansa faɗuwa yake akwai wani gwamna yana kan gwamna aka yi rashin sa'a ko aka yi sa'a ni zan labaran karfe biyar gwamnan ya maimaita ana faɗi sakamakon zaben biyar saura minti biyar manajan darakta na wancan lokacin sako daga sama mm. ya ban sakamakon zaben ya ce da ni lalle lalle wannan shi zaka fara karanta mana mm. na shiga studio na zauna na san shi dan wannawa gwamnan da zan faɗi sakamakon zaben nasa ba ra'ayin sa yake da rediyo a hannunsa sai da na je gida yana gaya min kana ayyana wani ya sake samun nasarar zama gwamnan jihar Kano da ni da rediyon tare muka je ƙasa. Ko gaban ni ganin sai ya ce da ni wai in yi ganin tunani yake yi ni na kayan masa da ɗan takararsa na ce ba ni bane ba aiki na na yi kuma zuwa kan gaba ne to a rika mana afuwa da uzuri da haƙuri da juriya duk mu ma abin da muke so muke dan kallo lafiya dan wasa lafiya mm. Allah ya saka da alkhairi Allah ya ɗaukaki wannan aiki namu duka abin ki Allah ya kare mu ka Allah ya ba mu ikon yin amfani da shi mu zalunci wani kar Allah ya ba wani iko ya zalunce mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh da muka kwashe tsawon makonni muna tattaunawa da malam Nurwani Idris Malikawa Garu inda ya mana jawabai yadda suka kamata a cikin aikin jarida. Muna godiya sosai da sosai Allah kuma ya kara jagora da ci gaba. A madadin shugaba kuma jagoran matashiya TV a bakar Ibrahim sai wanda ya sada da ko a Murtala Ibrahim da Nuna Ture ni amma